Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. har yanzu gwamnatin shugaba donald trump bata mai da martani ba kan watsi da wani mai magana da yawun tsohon shugaban amurka barack obama ya yi da zargin cewa obama ya ba da umarnin a tatsi bayanan sirri kan trump ta wayar tarho a yayin yakin neman zaben bara a gabanin zaben shugaban kasar amurka mai magana da yawun obama ya fitar da takardar bayani ne bayan da Trump ya yi ta zargi ta kafar sada zumunci ta Twitter da safiyar jiya Asabar. Yana mai cewa Obama ya sa an tatsi bayanan wayata a ginin Trump Tower da ke birnin New York gabanin zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan Nuwamban shekara ta 2016. Mai magana da yawun Obama ya ce wannan zargin a takaice ba gaskiya ba ne. Trump dai bai gabatar da wata majiya a matsayin tushen wannan zargi nasa ba, kuma bai gabatar da wata shaida ba ta nuna cewa an sa ido kansa ta wajen amfani da wata na'urar lataroni. To, amma ya misalta kutsen da ya ce an yi masa ɗin da taɓar gazar siyasar nan ta Watergate wadda ta kai ga burabus ɗin shugaba richard nixon a shekara ta 1974 rahotannin kafafen labarai daga siriya na cewa sojojin gwamnati sun jajirce jiya asabar a yunkurinsu na wato fatattakar isis a arewacin siriya inda suka kwato ƙarin ƙauyuka 15 daura da kan iyakar turkiyya inda har suka ɗan taka birki ma 'yan tawayen siriya masu samun goyon bayan turkiya waɗanda su ma ke yaƙi da isis ɗin jami'an ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke siriya sun ce ɓarin wutar da ake yi a halin yanzu a siriyar wanda aka ƙaddamar bayan ƙwato tungar isis ta albab da aka yi a watan jiya ya sa sojojin gwamnati sun iya dannawa ta tazarar kilomita 15 kawai daga babbar madatsar ruwan da ake wato ke samar da ruwa ga mutanen birnin Aleppo da ke kusa da wurin. Mayakan sun katse babbar hanyar tura ruwa zuwa ga birnin da yaƙi ya ɗaiɗaita tun kusan makonni bakwai da suka gabata. da yake magana jiya asabar shugaban ƙungiyar ta kare haƙƙin ɗan adam a siriya rami abdulrahman ya ce yakin da ake yi cikin sati guda da ya gabata ya tilasta farar hula akasari mata da yara sama da dubu talatin barin gidajensu yawancin 'yan gudun hijirar sun nufi arewa maso gabas suka doshi garin manbich inda wani jami'in hukumar wato yankin ya gaya ma kafar labaran faransa jiya asabar cewa farar hula wajen dubu arba'in da aka raba da muhallansu sun iso cikin makon da ya gabata to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban sashen ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a iraki ya yi gargaɗi game da yiwuwar an yi amfani da makamin guba a musul inda mayakan isis ke fafatawa da sojojin iraki masu samun goyon bayan amurka wannan abu ne mai tayar da hankali a cewar liz grand wadda ta yi kiran da a gudanar da bincike ta ce muddin aka tabbatar an yi amfani da makaman guba zai zama saba ma dokokin ƙasa da ƙasa na kare ɗan adam kuma zai zama wani babban laifi na yaƙi ko da ko waye aka auna ko kuma waye abin ya rutsa da shi ƙungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ta ce an kai mutane bakwai zuwa asibiti a kusa da mosul inda ake musu jinyar wani abu mai kama da guba robert mardini shugaban ƙungiyar red cross ta ƙasa da ƙasa na yankin gabar ta tsakiya ya ce yara biyar da kuma wasu mata biyu da ke samun jinya asibitin na nuna wasu yanayoyin da akan gani ne a mutanen da guba ta shafa alamomin sun hada da kuje-kujen jiki da jajayen ido da ƙaiƙayi da kuma amai da gudawa jami'an gwamnatin somaliya sun ce mutane sama da 110 akasari mata da yara sun mutu sanadiyar wata cutar da ake ɗaukawa a ruwa cikin sa'o'i 48 sanadiyar fama da rashin ruwa da ake ci gaba da yi a ƙasar. Da yake hira da manema labarai jiya Asabar a Mogadishu, sabon firaministan Somalia Hassan Ali Hairi ya bayyana mutuwar mutanen wanda shine adadin farko da na hukuma. tun bayan mummunan farin da aka kwashe aka kwashe watanni ana yi a ƙasar ya yi kira ga somaliyawa da al'ummar duniya da su haɗa gwiwa wajen ɗaukar mataki a libya an ci gaba da yaƙi jiya asabar na ƙoƙarin ƙwace tasoshin mai da ke wajejen birnin bangazi sojojin kishin ƙasar libya ko lna a takaice waɗanda ke gabashin ƙasar sun sallamar da iko da aƙalla wata babbar tashar jigilar mai wadda suka ƙwace bara janyewar ta lna ta biyo bayan farmakin da wani bangaren da ya balle mai suna dakarun kare banyazi ko bdb a takaice ya kai ahmad almasmari mai magana da yawon lna ya gaya ma kafar labaran reuters cewa kungiyar ta lna ta mai da martani kan harin da aka kai kan tasoshin mai din ne da kaddamar da hare-haren jiragen sama a ras lanov da Sidra da benjawar da kuma harawa yunkurin na kwace tasoshin jigilar man libya ya daɗa kawo fargabar yiwuwar ƙarin tashe-tashen hankula a yankin bayan da lna ta kwace tasoshin jigilar mai hudu a watan satumba sai adadin man da libya ke samarwa ya ƙaru sosai wanda ya zama wani ƙalubale ga gwamnatin da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya wadda fadar ta ke tripoli 'yan sanda da kuma shaidu a yankin tsakiyar pakistan sun ce wasu da ake kyautata zaton 'yan isis ne sun kashe wani jami'in leƙen asirin tsaron ƙasa na musamman suka kuma jefar da ɗaurariyar gawarsa a kan hanya mai cike da hada-hada kafin suka shiga mota suka arce 'yan sanda a birnin multan inda wannan al'amarin da ba a saba gani ba ya auku sun ce sun gano gawar ce da safiyar jiya asabar saye da irin kayan da fursunonin gidan yarin guantanamo bi wanda amurka ke tafi da shi a ƙasar cuba ke sawa labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu saurare yana biye da mu, mun gutsuro muku cewa an gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Gombe. Kuma har an rantsar da waɗanda suka yi nasara a kan wannan zaɓen to sai dai ga al'adar zaɓe a ƙasashenmu na afirka musamman ma na ƙananan hukumomi ba a rasa ma ba nan da can domin ko wakilin sashen hausa a jihar bauchi abdulhab muhammad gaban idonsa aka fara wannan zaɓe kuma a kammala a gaban idanunsa to sai dai wasu daga cikin waɗanda suka shiga wannan takara daga jami'un adawa sun ce ba zaɓe aka yi ba misali abdulkadir muhammad bello wanda ya takarar shugaban karamar hukumar gombe ga abin da ya shaida wakilin sashen hausa abdulhab muhammad to zaɓe dai ba abun da za iya cewa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don gaba ɗaya yadda ake ta hankoron za a yi zaɓe za a yi zaɓe sai muka ga akasin zaɓe shi ya gudana dalili kuwa mu nan mun sani cikin dare irin aika-aika da aka yi a hukumar zaɓe ta jiha aka gudu da takaddi wanda ake cika ƙuri'u a cikinsu suka fita suka gudu aka ɗibi ƙuri'u aka kai cikakku hukumar zaɓe na karamar hukumar gombe ba tare da takaddi wanda za a cika zaɓe ɗin ba aka kwana gadin ƙuri'un nan domin in allah ya kai mu a samu a rarraba ƙuri'u a kai su rumfunan zaɓe na anguwanni ƙarin abun takaici ana nan ana gadin wannan kaya sai ga rahotanni jama'a suna cewa su sun ga rumfa ɗaya a unguwansu wancan ya ce ya ga rumfa biyu cewa an fara zaɓe to wannan abun ya bamu mamaki ya bamu takaici a irin wannan ci gaba da ake tunani na demokradiyya shekara goma sha bakwai a ce amma ha yanzu za a irin wannan aika-aika ga can ƙuri'u suna ajiye amma aka ji an fidda wasu ƙuri'u na bogi wasu rumfuna kalilan a cikin gari saboda haka ni ban yi zaɓe ba ni abdulkadir muhammad bello ban yi zaɓe ba ɗan takarar jam'iyya na apc to yanzu me ya rage muku kenan zakwai mu yanzu haka ina tabbatar ma ba abun da ya rage mana face mu gaya wa duniya cewa mu zaɓe haramtacce ne a gunmu ba ma cikin zaɓe mu jam'iyyar apc na ƙaramar hukumar gombe local gamma mu ƙara tabbatarwa da hukumomi lalle yana da kyau su sa tsoron allah su kuma bi dokoki na gwamnati bisa tsarinsu akwati 29 sai ka ji an kawo akwati kwaya uku to shi ma shugaban kwamitin riko na jam'iyyar apc ta jihar gombe idris barde gubana ya ce jam'iyyar pdp ba 'yan jihar gombe kadai ta yaudara ba a'a 'yan najeriya gaba ɗaya ne ta yaudara shi ma ga abin da ya shaidawa abdulwahab din mu shaurin jama'iyu na adawa na jihar gombe cewa ta jami'ar pdp baicin ta shafa wa baki mutanen jihar gombe sun yaudari mutanen najeriya don sun yi bayan cewa za su yi zaɓe kuma ga zaɓen ba a yi ta ba haraji da suka ɗora 'yan takara apc kawai ta biya miliyan 36 a hukumar zaɓe ta jihar gombe amma da 'yan takararmu amma ita gwamnatin jihar gombe da ta tsorata ta ga cewa ayyukan da suka yi a ƙasa bai gamsu da abin da mutane suke tsammani ba duk wani who is who wanda yake jihar gombe ya dawo apc sun ga cewa ko ina ka je kuri'a ko a ce a yi ward goma ne kawai a cikin ward 144 din a ce sha hudun saman kawai a yi zaɓe da allah a bara shauran ma ba za su ci ba shi yasa wannan tsoro ya sa su kayan zaɓe sai aka ce za a bada akwatuna da ballot ba result sheet mu ce mutane mu ba result sheet kan ai ba a shiga zaɓe. ka yi maganan cewa kun biya kuɗi shin wannan kuɗi kuna ganin bai cancanta ba ne a karɓi kuɗi a wajen ku domin shiga zaɓe? ta cancanta inda za a yi zaɓen da yake yanzu ba a za a yi ba ya zama 419 a mutane apc za mu nuna neman kuɗin mu kuna neman kuɗin ku bayan kuɗi kuma akwai wasu matakai da kuke ganin za ku ɗauka domin tabbatar da yancin ku sosai mana ai mu mutanen jihar gombe mutane masu adalci ko masu biyu amma gwamnan nan mun gan shi ma ya ja kada nasa kuɗa ai kaga an kai motoci wajen na yaƙi wajen guda uku a kewaye inda zai zaba a gwamnan ai da kunya to amma da abdulwahab ya waiwayi mai magana da yawon hukumar zaben jihar ta gombe wato kalagar kudilubo akan waɗannan ƙorafe-ƙorafen da wasu suka yi akan wannan zaɓe to sai dai kafin a kai ga wannan batun abdulwahab din ya taso masa da wasu batutuwa da suka faru lokacin wannan zaɓe ga dai abdulwahab din da shi mai magana da yawon hukumar zaben jihar ta gombe an gama zaɓe cikin ƙoshin rai da lafiya na ƙananan hukumomi sa'an nan mun karɓi sakamakon wannan zaɓe da aka yi na kansiloli da na ciyamomi wanda su uh, electoral officers ko jami'an zaɓe na ƙananan hukumomi dama bisa ga doka sun sanar da sakamakon su kansiloli a dukan uh, local governments nasu sa'an nan sun zo sun bamu sun kuma bamu na ciyamomi wanda kuma sakamako ya nuna uh, jam'iyyu da dama sun ɗan yi participating akwai jam'iyyar labour party akwai abga akwai accord akwai pdp akwai apc jam'iyyun nan da kuma undp sun shiga zaɓe a cikin zaɓen dai yadda sakamako ya nuna ita pdp ta yi galaba akan abokan hamayyansa duka wato kenan ita pdp ta lashe kujerun ƙananan hukumomi da na ma kansuloli kenan wannan haka ne pdp ta lashe zaɓe gaba ɗaya a jihar a ƙananan hukumomi da muke da su guda goma sha ɗaya kamar yadda doka ta tanada in kana da ƙorafi chief joji na jiha ya riga ya gabatar da kwamiti ko kuma panel wanda za ta dubi duk wani koke-koke kan harkar zaɓe don haka mutum yana iya zuwa gaban wannan panel ya gabatar da kukansa kamar yadda doka ta tanada me za ka ce a dangane da rashin isan wasu kayayyaki akan lokaci abin da ya sa je nan ya faru saboda a lokacin da muke kokari mu raba kaya su 'yan siyasa sun zo da 'yan kalarensu sun rufe wannan wuri ta ɗau lokaci kafin jami'an tsaro suka tarwasa su kafin nan muka ga kayayyakinmu suna cikin tsaro kafin suka fita don haka in ana cikin irin wannan hayaniya da kuma yadda wasu suka fito da adduna ba yadda za ka bar kaya ya fita shine abin da ya kawo Eh, jinkiri a cikin kai wannan kaya su waɗannan mutane suna ce ah, tun da yake suna zargin ba a yi zaɓe ba kuɗinsu da suka bayar na sayan takardar shiga yin takara za su nema wannan za su nema a gaban eh, kuliya kenan ai kamar tun da shike mun ce akwai ah, cibjoji na jiha ya riga ya kafa ah, hukumar da za ta dubi koke-koke na wannan zaɓe ai sai su kai gaban wannan hukuma in har doka ta faɗi haka ai a cikin dokan an ce kudin ba za a mayar ba non refundable to in an ce non refundable ba za a mayar ba kenan to don haka in ka zo ka ce kana nema ai wannan ihu ne bayan hari to suna korafi akan cewa ke to ai amfani da card reader to abinda nake so mutane su fahimta card reader ba na hukumar zaɓe ta jiha ba ne card reader na hukumar zaɓe ne ta tarayya don haka ba da abin da baka tana da ba za ka yi aiki da shi ba fito da batun karban kuɗi daga hannun 'yan takara wanda yake ana ganin baya cikin tsari me yasa kuka yi wannan tsari in aka yi maganan tsari kuma tsarin wa tsarin gwamnati yawa a cikin tsarin gwamnati na jiha a cikin ka'idodi na na zaɓe na wannan hukuma muna da shi kuma ba wannan zaɓen ne kawai aka fara ba zaɓuɓɓuka da aka yi wajen kusan biyu ko uku daga baya duk an yi su kuma an karbi kuɗi a wurin wayanda suka tsaya kuɗin sayan fom dama ai duk wani kokowa da zaka je zaka gwada daidai karfin ka ne wannan tsarin majalisa ce ta jiha ta tsara doka majalisan nan kuma tana cike ne da wakilai da su mutane suka zaba in ana biyayya da demokradiyya wanda yake wakiltar ka shi yake wakiltar ra'ayinka don haka sun yi zaɓe sun yi doka hukumar zaɓe ai ba ita ce da hakki ba majalisar jiha ita ce da hakki ita ta kafa doka su mutane da suka zaɓi 'yan majalisun nan majalisun na su masu dokan su sake bamu wata doka ai duk dokan da aka bamu da shi za mu yi amfani da shi to da yake har an rantsar da waɗanda suka yi nasara kan wannan zaben ɗaya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin da ya nasara a zaben ya ce yana kira ga abokan hamayar su da suka yi takara tare da su haƙura su rungumi kaddara su zo a yi aiki tare mai wannan kalamin ko shine shugaban karamar hukumar gombe sani hassan s dogarai ga abin da ya shaidawa abdulwahab din to abin da zan iya faɗi shine zan ce na gode mutanen gombe local government ni din nan na yi zaɓe a rumfan kawo gana bayan na yi zaɓe a rumfan kawo gana na zaga na rumfuna da yawa irin su salama yayajo su shehu manzo su sulami da magaba rumfuna da yawa wanda suke kusa da mazaɓata na zaga na duba na ga duka ana zaɓe kuma mutane sun fito sun ba da goyon baya an tsaya an yi zaben nan to me zaka cewa abokan takaran kawai inda yake to ni abin da zan gaya musu su yan gombe ne kuma ni yan gombe ne dukanmu da mu da su babu yadda yake mana gomben nan yau zaben nan kamar yadda aka yi shi ya da kyau ne ci zaɓe yana da kyau su dauki kaddara su zo mu haɗu mu ga gomben namun nan mun ciyar da ita gaba dan a koyaushe aka ce an zaɓe ka za ka ɗauki jam'iyya ka zo ka ajiye ka rungumi kowa ka zo kai wannan kayo karamar hukumar ka aiki to yana kiran su da babban murya da duk wanda suka shigo aka yi wannan abubuwa da su su zo mu haɗu mu yi wannan abu tare kuma mu taimaki wannan karamar hukumar ka ci gaba a wannan lokaci. shi ko kwamishinan yaɗa labarai na jihar gombe alhaji umar na faɗa cewa ya duk wanda bai yarda da zaɓen ba to ya je ya kai inda zai kai shi ma ga abin da ya ce. an yi zaɓen nan ba wai ba a yi ba amma wannan da kake ji ana wannan soki burutsu ba wani abu bane illa shure-shure ne burin kunya ne suke ma kunya ce suke na ta da buri saboda haka ni ina ganin wannan a wani abu ne ake so a kawo na neman yadda za a kawo da wasu za a shigo da wasu maganganu da wasu abubuwa na renin hankali don haka ba za mu yadda da renin hankali ba kuma ga dokoki ta ko ina kowa ya sani wani ba wani abu a ciki saboda haka duk wanda bai gamsu bismillah ya tafi kai kara mu muna sauraro mu mun gamsu da abin da aka yi yanzu haka dai gona ya rantsar da sabbin shugabannin kananan hukumi ga ma kaɗan daga cikin bayanin da yi wa zababbun shugabannin kuma ya jirin amana da suka ɗauka kuma daga dogon karatu da suka yi na rantsuwa mun sun ɗauki amana mai nauyi ina so kuma in ɗauki wannan dama na ja hankalin camomi, domin su tabbatar da kamar yadda suka ɗauki amanan nan amana tana nan tana jinsu domin a yau kam ku riga zamo cama kuma na yi wa camomi kira da su miƙa hannu da su nemi 'yan uwansu da aka yi takara tare da su domin a zauna a sasanta kuma 'yan takarar nan ba na jam'iyyar pdp ba har na sauran jam'iyyu da suka yi takara domin da haka ne za a samu nasara za a samu cigaba a cikin al'ummominmu kamar yadda muke so su ci gaba doka ba za ta ma kowa da ya yi wasa ko ya yi fataka da kudin al'umma to masu saurari ya ka abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan shirin sai wani sati na gaba a ji mu da wani sabon shirin yanzu amadun wakilin namu na jihar bauchi abdulhab muhammad da ma bakin nasa da solomon abu da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman a 'yan kwanakin nan dai darajar naira sai ci gaba da cirawa sama take yi bisa abin da masu sharhi suka kira biyo bayan matakin da babban bankin najeriya ya ɗauka to kowane mataki ne wannan ita ce tambayar da naiwa daraktan hulɗa da jama'a na babban bankin najeriya dr isaac okorafo We have been monitoring the market, you know, observing what has been going on. Muna sa ido akan al'amuran. Mun samar da dala miliyan 500 makon da ya gabata. Dala miliyan 370 kacal aka iya sayarwa, kuma abin da hakan ke nufi shine masu buƙatar dalar ta hakika yawan su bai kai yadda muka tsammata tun farko ba. Muna farin cikin darajar naira na ƙara ɗagawa sama, kuma za mu ci gaba da hakan. 'Yan kasuwa a Najeriya dai na alakanta tsadar kayayyaki da tashin dala ko yanzu da darajar dalar ta rikito kasa talaka zai samu sa'ida wannan ita ce tambayar da na yi wa masanin tattalin arziki malam yushewu aliyu ai talaka ba zai gan canji da wuri ba a gajeren zango ba sai a dogon zango saboda abubuwan da ake nomawa har a kasan farashinsu ya tashi saboda a halin da ake ciki ita kasuwan da abubuwan da aka yi mata suna da yawan gaske kuma daga kasan aka samar da su sannan kuma gwamnati har yanzu bata sake wato ɗabi'u canjin kuɗaɗe na abubuwan da ake shigowa da su ƙasan ba wanda sai abubuwan da ake shigowa da su ƙasan ya samu canji daga cikin ƙasan wato misali an hana shigo da shinkafa sai an samu shinkafa wacce aka noma a cikin ƙasan sannan kuma sai hukumomi tsakanin ma'aikatar gona da ma'aikatar kuɗi da babban bankin ƙasa an tsaya tsayin daka 'yan ƙasa waɗanda ba su yi noma ba suka ɗibi abinci suka kukkulle a cikin store store waɗannan su ne suke da illa yanzu ga tattalin arzikin ƙasan saboda illansu ya fi ma wahalan gumma a shigo da shinkafa da illan masu siya a ƙasa su ɓoye babban bankin najeriya ya kuma zargi yanci 'yan dala musamman a kasuwannin bayan fage da takura bukatar dalar kamar yadda kakakin babban bankin Dr. Isaac Okorafo ke cewa. Much of the demand that people talk about, especially in the parallel market and in the BDC segment, Galibin bukatar dala da ake ta zugugutawa duk na bogi ne musamman a kasuwannin bayan fage. 'Yan wacewar ne kawai suka haddasa hakan. Mun yanke shawarar kyakkyawar hanyar kawai da zamu bi don shawo kan wannan matsala shine samar da dala ga ainihin waɗanda ke da bukata ta hakika kamar ga waɗanda da ke neman dalar don zuwa neman magani masu yin bulaguro ko zuwa jinya mun yanke shawarar bada daloli masu yawan gaske ga bankuna don baiwa masu waɗannan bukatu muna kuma ƙoƙarin magance matsalar buƙatar dala na shigo da kayayyakin masana'antu da na'urori a saboda haka muna samar da kuɗaɗe ga tattalin arziki a matakai daban-daban the market at different segment. To sai dai kuma shugaban masu canza kudade na zamfo da kenan Abuja Alhaji Salisu Umar Garu ya ce ba su da hannu a takura bukatar dala. Ba gaskiya bane ta san ita kasuwa koyaushe ita take yau kanta hukunci duk lokacin da aka ce an samu kaya ya yawa a kasuwa tana iya kuma in yayi kaɗan haka kan iya tashi. Su yunkurin da suka yi hakika ya taimaka wajen bawa bankuna kaya da kuma su 'yan canji 'yan da ake ba su kaya yana taimakawa saboda kasuwar lalle ta samu agaji. Dan in ka kalli da abin da suka yi su mutanen banki kuma banki ta rirrufe wasu kafofi ne da kudaden suke ta misali ba za ka iya daukar katin ka in ka je waje ka cire kudin Najeriya ba sannan kudin asibiti ba za ka iya biya ba sannan kudin makaranta ba za ka iya biya ba sannan da ɗan wannan tabula din da suka sa ake karɓa na yau da kullum duka ba abin da za ka iya yi ta banki ba za ka yi deposit ko za ka wuce ba za ka sa ba ba za ka cire ba wanda duk yanzu suka zo suka ce sun dage wannan kaga in ka kalli wa'annan hanyoyin kamar hanya ce guda ɗari aka toshe casa'in da tara aka ce su kowa ya biyo ta hanya ɗaya so kaga idan aka ce a biyo ta hanya ɗaya nan ma musamman kamar a ce kowa ta wurin ɗan canji zai sai kaya in ya zama kowa da wurin ɗan canji zai saya kaga dole za ta tashi tunda preja za ta yi yawa a wurin amma yanzu an samu sauƙin wa'annan abubuwan ko da dai ban ji labarin kati a waje na ATM card sun fara ɗauka amma travelers da suke ɗauka dubu hudun nan ta rage mana preja sosai don ba na haka ba gaskiyar magana da yanzu ba mu san inda dala take. kaɗan da ɗaukar matakin na babban bankin Najeriya. dala ta ɗan rikito ƙasa kaɗan kuma darajar naira ta ƙara cirawa sama abin tambaya anan nan shine tun farko ma me yasa babban bankin Najeriya bai dau irin wannan mataki ba sai da al'amura suka ci kurkuɗe. No, see, let me tell you, you don't go to battle empty-handed. Ba haka ba ne, kaga? Bari in gaya maka, baka zuwa fagen daga hannu rabbana, matsayin kudaden mu ya inganta, mun gudanar da bincike, shi yasa kaga yanzu ana samun ci gaba, kuma yanzu lokacin ne na ci gaba. Kalaman daraktan hulɗa da jama'a na babban bankin gwamnatin najeriya kenan dr isaac okorafo duba da motsawar da naira ke yi a halin yanzu ko hakan ka iya dorewa har zuwa nan gaba ga masanin tattalin arziki yushewu aliyu eto eh a yanda mahukunta suka nuna ya fitar da wani abu ne da ke boye irin kiraye-kirayen da muke ta yi na sai babban bankin ƙasa ya nemo dalar nan akwai masu bayanin cewa ai darajan man fetur ne ya ɗaga a kasuwa shi aka samu kudaden ajiya suka ƙaru a'a wannan babban banki yana da daman ya kula da abubuwan da ke alkaluman da ke hannunsa na bukatuwan kuɗin nan saboda yana da windoji na 'yan canji wato 'yan biru da yana da window na, na interbank na bankunan kasuwanci ila yau kuma yana da windoji mahimman kamfanoni wanda ake ba su kuɗaɗen nan musamman kamfanoni da za a samar musu da kuɗaɗe masu siyo da man fetur ɗin da muka dogara da shi da kuma eh, manya-manyan ayyuka da aka sa a cikin kasafin kuɗi wanda manya-manyan kamfanin za su buƙaci kuɗaɗen dalar nan su samu su siyo domin a ci gaba da tafiyar da tattalin arziki ƙasa to dole sai an rage buƙatuwarsa a hannun wanda za a koma wannan ƙaramar kasuwa wato na 'yan canji wanda a tattalin arzikin najeriya ya kamata ta samar da kashi goma ne cikin ɗari na buƙatuwan kuɗaɗen canji a cikin ƙasa. hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. To a takaice har yanzu gwamnatin shugaba Donald Trump ta mai da martani ba kan watsi da wani mai magana da yawun tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi da zargin cewa Obama ya bada umarnin a tatsi bayanan sirri kan Trump ta wayar tarho. a yayin yakin neman zaben bara a gabanin zaben shugaban kasar amurka kasar malaysia ta kori jakadan kasar koriya ta arewa a ci gaba da rigimar da ake yi sanadiyar kashe wani dan uwan shugaban koriya ta arewa kim jong-un a filin jirgin saman kwallon lamfur a watan jiya a wata takardar bayani ma'aikatar harkokin wajen malaysia ta bayyana jakadan da abun gujemawa bayan da ya yi ta suka kan binciken da ake yi game da kisan rahotannin kafafen labarai daga siriya na cewa sojojin gwamnati sun jajirce jiya asabar a yunkurinsu na fatattakar isis a arewacin siriya inda suka kwato ƙarin ƙauyuka sha biyar daura da kan iyakar turkiya inda har suka ɗan taka birki ma 'yan tawayen siriya masu samun goyon bayan turkiya waɗanda su ma ke yaƙi da isis ɗin to da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya